wannan wani malami ne shine malam Aminu Ibrahim Daurawa bari ku ji abin da yake faɗa magana ce mai kyau a saurare ta ya kama hannunka ka ga yayi gabas sai ka fuske wanda ka ga yayi yamma sai ka fuske aikin malamai ɗaya ne tak su haɗa ka da annabi shi kuma annabi haɗa ka da Allah to wanda ka ga ya kama hannunka yana son ya wani guri da kai ko wace kungiya kake shawara ce ka fuske salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya qadrihi wa miqdarihi alazim bayaka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a wannan guntun bidiyon nawa wani muhimmin bidiyo na gani na wani ɗaya daga cikin malaman wahabiya wanda jawaban da ya yi a cikin bidiyon ya burge ni kwarai da gaske ya bani sha'awa kuma ya kasance maganan da ya faɗa kusan ita ce maganganun da tun tuntuni shehunanmu da malamanmu suke faɗa a kan janabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama na har irin mu ƙananan almajirai da muka taso kullum mu ma muke da'awa muke kira wato shine kullum muna nusar da wahabiya cewa baka dimfaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai baka dimfaran Allah kai tsaye ka ce kai ba ruwanka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baka ajiye annaba a tsakiya kai wajen Allah kawai zaka tafi baka bukatan annabi kusan kadiyar da ma ta zamanto a wanda take a suke faruwa kwanakin nan da suka aka samu rubu a ciki na cewa shin wani yana bukatan taimakon manzan Allah manzan Allah zai iya taimako ko ba zai iya taimako ba kusan wannan bayanin na wannan malamin da zan sa muku yanzu ɗaya daga cikin malaman wahabiyan nan in an saurari bayaninsa kusan zan iya cewa ya warware komai duk abin da muke bukata ya fito fili alhamdulillah da aka wannan malami muna yi masa addu'an Allah ya saka masa da alheri musamman a wannan gaba da wannan bayani da ya yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dole kana bukatansa duk wani kuma malami in ba zai hada ka da annabi ba to lallai ka rabu da wannan malamin ma'ana dole malami ya haɗa ka da annabi manzo Allah shi kuma shine zai haɗa ka da Allah Allahu akbar wallahi wannan shine asalin abin da muke kira kai to yau ga masu hankali daga cikin malaman wahabiya sun fara gane haka sun fara gane haka zalika ma kunna nabghi wannan shi muke bukata wahabiya ku fahimta bamu da wani matsala da ku in ba ku in ba manzon Allah ba ku fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asalul khairati amma kiyayya da nuna ah, gaba da nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba bai da wata kima a wajen ku shine babban matsalar mu da ku shine babban matsalanmu da ku daga sanda kuka gane manzo Allah shine dalilul khairati wa sharaful mawjudati sallallahu alaihi wa sallam wallahi bamu da wani tasiri cewa sai kun wa wannan mu ko kun yadda karka yadda da su amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jallayi ne kuma babu wanda ya isa ya tafi gurin Allah ba tare da annabi ba sallallahu alaihi wa sallam wannan muna faɗa muna ƙara maimaitawa wa anta babullahi ayyum ri'in atahu min ghairika la yadkhulu annabi kai ne kofan Allah ayyum ri'in kowaye kowane irin mutum yace zai atahu min gairika yazo gurin Allah ba ta kan manzon Allah ba la yadkhulu Allah ba zai shiga wajen ba zai shiga fadar Allah ba wannan shine ma'anan hakikanin tawassuli wannan shine ma'anan tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi min amma na biyo ta kan manzon Allah wannan shi in kana neman ta'arifin tawassuli to in ka ji bidiyon wannan malamin na wahabiya da zan danna muku yanzu wannan shine asalin haƙiƙanin magza da luguzi da yake cikin ma'anan tawassuli da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babullahi kofan Allah ta kan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ake isa a wajen Allah wannan shine hakika na da muke kira kullum yau gashi ta matso wahabiyya ɗaya daga cikin babban malamin su ya faɗa amma tunda abin alkhairi ne muna yi masa fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dubban wahabiyan su shirye daga hannun su wannan wani malami ne shine malam Aminu Ibrahim Daurawa bari ku ji abin da yake faɗa magana ce mai kyau a saurare ta ya kama hannunka kaga yayi gabas sai ka fuske wanda kaga yayi yamma sai ka fuske aikin malamai ɗaya ne tak su haɗa ka da annabi shi kuma annabi haɗa ka da Allah to wanda kaga ya kama hannunka yana son ya wani guri da kai ko wace kungiya kake shawara ce ka fuske kowace kungiya ba ban ware ba kowane malami a duniyar nan abin gatan da zai maka ɗaya ya koya maka aikin da Allah ya aiko manzo Allah shine al-anbiya al-ulama warasatul anbiya duk malaman mu nan fa duka ko na wace kungiya ko na wace dariqa aikin su ɗaya ne su kama hannun mu su kai mu wajen annabi annabi kuma ya kai mu wajen Allah to duk wanda kaga ya kama duk malaman mu nan fa duka ko na wace kungiya ko na wace dariqa aikin su ɗaya ne su kama hannun mu su kai mu wajen annabi annabi kuma ya kai mu wajen Allah to duk wanda kaga ya kama hannunka kaga yayi gabas sai ka fizge wanda kaga yayi yamma sai ka fizge aikin malamai ɗaya ne tag su haɗa ka da annabi shi kuma annabi haɗa ka da Allah Allahu akbar aikin malamai ɗaya ne su haɗa ka da annabi shi kuma annabi haɗa ka da Allah Allahu akbar Allahu akbar wannan yayi daidai yanda Maulana Shobaran yake cewa tamassak bi azyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu wal muhdasatu falala ka rike gizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutabi'an mazahibahu duk yanda manzon Allah yayin nan zaka bin jin wal mushubran yace wal muhdasatu falala bid'o'i yawa bidiyoyi ba irin bidiyoyin da wanda suke faɗa yau kaga suna maran maganar bidiya amma ba san me bidiya ba wal muhdasatu falala in ji maulana mushu yace idza sara khairun nasi idan manzo Allah yi gaba sirtu wara a huse ga ina bin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in halla yawman in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wani guri falmasiru ba idu sai in ji abin yayi min nauyi ba zan iya shige gaban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ayan nasu khallul hazala waqfu muhammadan wa illa tarawni dahara jadda bara'i ya ku mutane ku bar wasa waqfu muhammadan ku bi Allah wa illa tarawni dahara jadda bara'i in ba ka ba za ku ga har abada ba ni ba ku saboda ba ku abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine nan an ce maka tawassuli da annaba ko wani bayanin tawassuli da ya wuce wannan cewan kowane malami mai me aikinsa ya jona ka da annabi to ku kwatanta mun wannan maganar ta malam Aminu Ibrahim Daurawa na cewa kowane malami aikin sai haɗa ka da annabi shi kuma sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ka da Allah to ku kwatanta wannan maganar da kuma wanda suke cewa ba ma son taimakon annabi akwai taimako babban taimako da ya wuce sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada ka da Allah to wanda yace baya san taimakon annabi ya yadda manzon Allah zai haɗa shi da Allah kaga bai yadda ba wannan wa yake faɗan wannan maganan ɗaya ne daga cikin jigajigan malamai Allah ya saka masa da alheri malaman wahabiya gashi a ƙara jin me ya faɗa insha Allah duk malaman mu nan fa duka ko na wace kungiya ko na wace dariƙa aikin su ɗaya ne su kama hannun mu su kai mu wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya kai mu wajen Allah to duk wanda kaga ya kama hannunka kaga yayi gabas sai ka fuske wanda kaga yayi yamma sai ka fuske aikin malamai ɗaya ne tak su hada ka da annabi shi kuma annabi hada ka da Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aikin malamai ɗaya ne tak su haɗa ka da annabi shi kuma annabi haɗa ka da Allah Allahu wannan shi ne dukkan fitinar da kuka ga bana tana faruwa tsakaninmu da izala rashin yadda da wannan ne billahi allazi la ilaha illa duka wannan ne mafarin fitinar amma kun ga fara dawowa baya to alhamdulillah wannan ribar ita muke so Tun da har malaman su suka fara firta haka furta haka to alhamdulillah mu abu ya mana riba annabin dai annabin dai sallallahu alaihi wa alihi wa da haka muna nan muna neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son gudumawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mun san shine wasiƙar mu zuwa ga Allah babu yanda za a yi mu riski Allah ba ta kan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya dafa mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Malam Aminu Ibrahim Daurawa. Bari ku ji abin da yake faɗa. Magana ce mai kyau a saurare ta. Ya kama hannunka ka ga yayi gabas sai ka fuske. Wanda ka ga yayi yamma sai ka fuske. Aikin malamai ɗaya ne tak su haɗa ka da annabi. Shi kuma annabi haɗa ka da Allah. To wanda ka ga ya kama hannunka yana son wani guri da kai ko wace ƙungiya kake shawara ce ka fuske. kowace kungiya ba ban ware ba kowane malami a duniyan nan abin gatan da zai maka daya ya koya maka aikin da Allah ya aiko manzo Allah shine al-anbiya al-ulama warasatul anbiya duk ba da nan fa duka ko na wace kungiya ko na wace dariƙa aikin su ɗaya ne su kama hannun mu su kai mu wajen annabi annabi kuma ya kai mu wajen Allah to duk wanda kaga ya kama duk ba da nan fa duka ko na wace kungiya